وعمقها علما وقلها تكلفا وعلى من تبيعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أحييكم بتهية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله بغد ذاك sake مؤين نبيا yini na biyar a cikin watan ramadan na shekara ainihin 1440 wanda ya yi ga watan biyar ta shekara ta 2019 na miladiya yayin da muke gabatar da mu a kullum tsakanin la'asar bayan sallar la'asar a nan masjidu ta sai laƙida anguwan tibalokos a jiya malam ya ɗauko ya karanta mana aya allazi na ya kulu na ƙaiba la ya komo na illa kama ya komo da biya ta kabbatun shaitan min almas yau malam zai sake maimaita mana wannan ayan kafin mu ci gaba da bayani tambayoyi da aka aiko yanzu ne suke shigowa hannuna ba lokacin da zan karanta yin fahimta balle yin bada yanzu insha Allah zuwa gobe za mu ba da izinin Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسره وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce allazina ya akuluna a riba waɗanda suke cin riba la ya kumuna illa kama ya kumun lazi ya takabbatu shaifanu min almas ba sa tashi sai dai sayuwan kwatankwacin mutumin da ainihin shaidan ya buge shi na daga ainihin masu zalika wannan abin da ya shafe su na shafan shaidani da yadda za su tashi a maye bi annahum saboda su qalu sun ce innamal bai'u ai shi ciniki da sayawa da kake ga ai shi din ma ba komai bane mislu ai ba ai kwatankwacin ai ban yake shi ba Allah ya ce wa halallahu albai'a Allah ya halatta ciniki siya siya buka sai wannan Allah ya halatta ba amma cin ba Allah ya haramta shi faman ja'ahu mau'izatun duk wanda ainihin wa'azi ya zo masa mai rabbihi daga wajen ubangijin zafanta hazan nan ya hanu falahu ma salam abinda ya shuɗe ya gabata wannan ya tabbata gare shi wa amurhu lamarin ilallah ya zuwa ga Allah wa man ada wanda ya ci gaba fa ula'ika ayin waɗannan asabun na waɗannan su ne ma'abocin wuta hum su fi a cikin wutan khaliduna masu wanzuwa ne in ji Allah yamhaqullahu riba Allah zai shafi albarkan riba wa yubi sadaqat zai sanya albarka ga sadakoki da ake yi wallahu allah la yuhibbu kulla kafarin baya san duk wani mai yawan a athimun mai yawan zunubi innal ladhina amanu wadanda suka yi imani wa amilus salihati sannan suka aikata kyawawan ayyuka wa kamun salata suka sayar da sallah wa atu zakka suka bada zakka lahum ajruhum inda rabbihim ladansu su zai tabbata ga su a wajen ubangijinsu, su wala khawfun alaihim su da khawfi tattare da su wala hum yahzanun babu wani abin damuwa da zai shafe su ya ayyuhal na amanu ya wadanda zai kai imani Allah ya ce ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa mu ma ba min al-aiba ku ban abin da yake na daga ainihin aiba in kuntun mu'minin in kun kasance mu'minai to ku bayi fa in lam falo in fa ba ku aikata abin da aka umarce ku ba fa azanu ku sakankance ku sani cewa bi wani yaki ne gadangadan minallahi daga Allah wa rasulihi da manzonsa wa in tubtum idan kuka tuba falakum zai tabbata gare ku usu amwalikum ainihin uwar dukiyanku nan zai tabbata gare ku la tazlimuna ba za ku yi zalunci ba wa la tuzlamuna kuma ba za a zalunce ku ba wa in kana zu'usatin idan aka samu wani wanda yake ma'abocin kunci fa naziratun lalle wannan a yi masa dako a dube sa ila maisa har e zuwa ga lokacin da zai samu yalwa wa an tasaddaku inda a ce za ku yafe khairul lakum shine mafi alheri gare ku in kuntum talamun har in kun kasance kuna da sani wattaku yawman ku ji tsoron wani yini turja'una fihi a cikin wannan yini ne za mai sheku ila Allah ya zuwa ga Allah sun sannan tuwaffa za a cika ga kullu nafsin ga kowace ma kasabat abinda take aiwatarwa wa hum su la yuzlamuna ba za zalunce su ba wannan shine ainihin tarjaman waɗannan ayoyi idan muka ce allazina na ayba kamar yadda muka ce Allah ya ce cin ayba wadanda suna cin ayba ci na baka asali shine abinda aka sani al to kada wani ya zaci cewa abinda Allah yake hanawa da kudin ayba ka ci a cikinka shi ne abin da allah ya hana a'a ai duk yadda mutum yake amfani da kuɗi to babban abu muhimmi a wajen amfani da kuɗi baya kamar ka ciwa cikin kaɗan shi ya sa in an tashi ake magana da ci ɗin an gane fala ta gudu bai na kuma amma da kuma ga kada ku ci dukiya a tsakaninku ka kaga ta hanyar wanda yake haramun haka allah yake hana inda lalzina ya kulu da amma da ta ma waɗanda suna cin dukiyar maraya in ka ga dama ko ka tsinka tufafi ko ka gina gida duk wani abu ko ka yi waya ko mota ko keke ko mashin ko takalmi duk dai abin da ake nufi da wannan ci din dai an yi amfani da ci shi ne babba an gane sauran za su bi shi ya kulo na aiba la ya na illa kama ya ya allazi ya ba ne min almas. mas idan aka ce wannan bugu ne wanda yake na shaidani wanda yake min gairi istiwa kamar yadda ake cewa mun yi magana kamar yadda zuhair yake man haba ibn abi sulma da yake cewa aitul ya khabta ashwa tusib wannan khabta ashwa galibi kin kaga ko wani kumi wanda yake yana da ido daya ya kake ga idan ya haukace sannan babu maganan istiwayi tattare da shi tunda baya ga daidai to kamar irin wannan ne wanda gaga masu cin riban nan fa za su tashi a ranar tashin kiyama tamkar wanda yake da masu shi ya za magabata da dama suke cewa mai cin riba zai tashi a ranar tashin kiyama mahaukaci zai tashi da hauka daga kaga mutum yana tangal-tangal yana cikin maye ba hayyaci ba baya tafiya daidai kamar yadda suka cika cikinsu a nan duniya da hanyar cin haiban nan suka ci haramun suka cika cikinsu to sai wannan cikinsu da ya yi musu nauyi a ranar dajin kiyawa daga kagansu za ka gane cewa waɗannan su ne masu cin haiban allah ya ba asiri illa ma ya koma lalziya ta khabbatu shaitanin min alma zalika wannan izmul ishara zalika na ya ta khabbatu shaitanin min almas wannan haukan da za su tahi da shi a ranar dajin kiyama ba dan komai bane in ji Allah saboda bi annahum qalu saboda su suka ce innamal bai'u mislu riba asali ciniki ka siya abu ka sai da wannan shine abin da Allah ya halatta to su asali yahudawa su ne ummul khaba'is kamar yadda zamu yi bayani wajen halatta riba a duniya waɗanda suka halatta wa kawunan su riba sannan ma Ba ma suka ce alfahijin ne kawai aka haramta musu inda ba alfahij ba ko da ma alfahijin ne inda mutum ba ba yahude ba ya halatta saboda duk wani abin duniya da kake ga asali ba mallaka ne ta yahudawa saboda ko ta wacce hanya ya kamata su su dawo su mayar da kayansu zuwa ya gaye su wannan shi yasa suke halatta wannan ba to su wayannan gafaran da ake magana a kansu a nan? da aka zo aka haramta musu wannan ta'amuli da riba sai su suka ce yaya za a yi ai asalin ciniki da kuke yi ma kasuwanci da kuke yi ai shi din ma ai yake to anan suka ce abinda ake kira at-tashbi al-maqlub a balaga Sabida asali al-mushabbah dun al-mushabbahu bihi an gane yin an ce an ta kal'asad kaga an ta zai zanta shi da almushabba kafin nan adatun tashbi ne al'asad kaga shi ne mushabban bihi kenan fi shuja kaga shi ne menene waje hushaba a balaga haka yake to wajen cewa an can nan inda fi shuja ne kenan kai din baka kai al'asad din ba shi ya za ake so a kamanta kada da asad din kenan ana ganewa don baka kai asad din jahantakan ba shi ya za ci ai kai kamar zaki kake don baka kai zakin ba ne yanzu ake so a nuna cewa kana da wani bajinta shi za ake gwada kada ma asad ɗin kenan amma su da suka tashi sai suka ce maimakon su ce ai riban ma ai kamar ciniki yake sai suka ce a cinikin ne kamar riba sai suka juya abin kenan bil ak suka kawo ana ganewa wannan shine a alama ratibit tashbihi a balaga abinda ake cewa kamar da wani mawaki yake cewa wa badas sabahu wa badas sabahu ka annahu atahu wajibat hina yumtadahu wa badas sabahu wajihul khalifa sarki yake so ya yaba sarkin su to haske na fuskin wannan sarkin yana so ya kamanta shi da can asibahi to tsakanin fuskan sarkin da asibahin wanda ya fi haske asibahi to sai yake cewa wai a asibahin ne ba ya fito amma hasken asibahin fa kamar fuskan sarki yake maimakon fuskan sarki ya zanta kamar asibahi wai yanzu asibahin ne kamar fuskan sarki yake gawa wa don sabahu ka annahu atahu wajhul khalifati hina yumtadahu an gane majununu laila majununu laila majununu laila da ya ga gazal mai kuke cewa gazal da barewa eh, shi ne ba ga ana buga misali da kyawun ido da suya da waye da wannan bayawan yana da kyawun halitta sun gore ne ya tsara ka ga ai masu kuɗi siya suke yi suna jefawa a cikin gidajensu ba to yana so ainihin ya kamanta idon laila da wuyan laila da ainihin wannan bayawan yanzu inda kyawun ido ne kamata ya a ce kyawun idon laila ai kamar idon menene ta shi da ya gaba yawa zai jafa aina ki aina ha fa judi ki jido ha fa aina ki aina ha wa idon ba yawan ne kamar idon laila maimakon idon laila ne kamar idon shi ne fa aina ki aina ha fa judi ki jido siwa an na azumin minki da kaikun to kaga wannan abin da yake kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa afaman yakhluq kaman la yakhluq shin wai wanda yake halitta zai zanto daidai da wanda ba shi halitta a'a wanda baya halitta zai zanto daidai da wanda yake halitta ah, kun gane ai afaman yakhluq kaman la yakhluq a'a afaman la yakhluq ne kaman yakhluq ai asali an gane falamma wada'atha qalat rabbi inni wabatuha unsa qala qala rabbi menene take cewa falaysa zakaru kal unsa kaga falaysa zakaru kal unsa ai namiji bai zanta kamar ya mace ba a'a ai mace bata zanto kamar namiji bane kaga falaysa zakaru kal unsa ai walaysa unsa haka zai zo to wannan shine asali a faman yana mu'annama unzila ilayka min rabbikal haqq kaman huwa a'ma kaga a al'ama shine kaman ya alama annama unzila ilayka min rabbikal haqq kenan wayannan duk a matsayin me suke zuwa abinda ake kiran shi da tashbihi al-maqlub kenan an gane wannan shi anan ta'allam falaysa al-mar'u yuladu aliman falaysa akhu ilmin kaman huwa jahilin wa innaka biyan qawmi la ilma indahu saghirun idhan tabbat ilayhi al-mahafil ta'allam ka sani falaisal ma'u yuladu aliman ba haifan mutum yana da sani duk wani wanda zai cika baki ya ce shi yana da ilimi to a duniya ya samu ilimin da a jahili ya ka haife shi falaisal ma'u yuladu aliman falaisa ako ilmin kaman huwa jahilun shi mai ilimi ba ai kamar jahili yake ba a'a jahili ne ba kamar mai ilimi yake ba an gane ba laisa ako ilmin kaman huwa jahilun wayannan ya da dama a wanda ya kulu yakan zo to kaga a nan in kuna ga ku fahimta da rika ce inna bayu mislu ibadin nan kaga wato sun mayar da mariban shine asali ban yanzu shine asali albai'u ciniki shine za a yi kiyashin sa akan ibadin kenan kaga wannan mubalagan an kuma sun halatta riba shin halattawa kenan to da suka faɗi wannan sai Allah ya ce wa halallahu albay'a shi ba ciniki da kuke gani Allah ya halatta shi wannan min mahasinil islam kenan wa halallahu albay'a karbawi a cikin alhalal wal haram fil islam yake cewa min alhalal ma yugni anil haram min alhalal ma yi gane yi haram a cikin halal akwai abin da zai wadatar da kai gabayin duk wani abin da yake haramun da kaga da aka haramta ma zina sai aka jama fanki ma tsawa da kumminan nisa'i masana wa tulazawa ba da aka haramta ma ba haka halatta ma ciniki a komai a hakan yake an haramta ma mushe amma kwayi ba dabbobi an halatta masu daga cikin musulunci akwai haja ta yi ya zanto kai kana bukatar dan mahazinin islam aka halatta albayin washe min mahazinin islam aka halatta al'ijara aka halatta rahal wayanda duk a littattafan duki suna da babi duk min mahazinin islam ne in ba dan wannan ba ga kana da kuɗi amma yanzu kana son ka cika za amma baka isa ba don baka da kaza shi yana da kaza ba yi da kuɗi yanzu yana bukatan ya rike kuɗi ya je siya shinkafa don kazan bai isa ya kashe manyan wanda kamar gawa za ta kashe manyan wa ba kaga wa'annan mu'amala ɗin gaba da su amma a hanya ta mu'amun kuɗi ni da kai ina bukatar hannunka kai tana bukatar abin da ke hannuna ka fito da haja ka ni in fito da hajata a cikin wannan mu'amala mutane wafakan wannan sai suna zaluntar mutane to duk wata mu'amala ta zalunci shari'a ta nuna cewa fa ba zai yiwu ba kada a zalunci kowa shi ya zaɓula wala tuzulamuna addinin musulunci babu zalunci shi ya za aka zo aka haramta ibadan nau'in duk abin da ya shafi riba sannan kuma wajen cewa inna malbai o mislul ibada suke faɗi don wannan sai a maganin ibada kuke yin nan ko bai wannan magana shi fa o Allah ya halatta riba shi kuma wa ya halatta kun ga bambancin to shi ya za a kullum halarci ana ɗaukawa ne a nas babu wanda ya isa ya halatta abu babu wanda ya isa ya haramta abu haƙƙi ne na Allah kaɗai amlahum shuraka shara'u min ad-din ya azan ya'zan bihi Allah an gane kul azzakarai ne haɓama amil unsayi ne an mashamalar alaihi hamil unsayi don nan duk suna nuna cewa haƙƙi ne na Allah shi yake haramtawa shi yake halattawa tunda ya haramta muku yi ba kamata ya yi ku bar wannan yi ba amma ku zo kuna wani kiyasin ku kiyas duk wani kiyasin da malamai suka ce za a yi da zai zo zai rusa nas an gane da zai zo zai rusa annas suka ce ta wannan fa la qiyasa ma'an nas kuma duk wani kiyasin da mutum zai zo zai yi zai zo ya rusa nas ta wannan fasidul litibari ake cewa kuma shugabanka a cikin alqiyas ma'an nas ne iblis da aka ce usjudu li adam wannan nasu ne umarni ne min daga wajen ubangiji kamata ya iblis ya biyu wannan umarnin amma wai sai ya butulci yana ce ana khairun wa khalaqtahu min yani eh khalaqtani khalaqtahu min dinin min nari wa khalaqtahu min to kaga khalaqta min nari wa khalaqtahu min tin wannan kiyas ne da yake yi ma'an nas yanzu ba maganan cewa wa ya fi wani bane ka bi wannan umarnin shi yasa suka ce la qiyas ma'an nas kuma duk wani wal khulfu wal falin nassi aw ijma'in da fasadar laiti bayi kundu manuwa duk wani malami masani na fiki ko na usulun fiqh inda za ka kawo wani kiyasi tare da nas suna kiran wannan fasidun laiti ba ba wanda zai doki magana ba an fahimci wannan sai anan Allah ya jafa man ja'ahu mau'izatun mai rabbihi duk wanda wa'azi ya zo ma amfanin wa'azi kenan a cikin al'umma ba yadda za a yi al'umma su zauna su rayu ba tare da masu wa'azi a cikinsu ba wa'azi yana da fa'ida yana da amfani kamar yadda a kullum kana da bukata ya zuwa ga abinci ka ci ka sha ba kana da bukatan wannan ba don yau aka tara ku a cikin gari na aka ba ci da sha zuwa wata daya za ku ji za ku tashi a aiki to haka inda za a tara ku a ce muku ba wa'azi ba mai wa'azi haka fa illar rashin wa'azi ya mafi illar rashin abinci ya mafi illan rashin abinci to shi ya za wa'azi inda mutane za su yi amfani da wa'azi to Allah ya ce walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi na khayran lahum zai zanto musu alheri kaga anan Allah ya ce faman ja'ahu maw'izatun duk wanda wa'azi zai zo ma mai abihi daga wajen ubangijinsa fanta hasannan ya hannu in ya hannu falahu masalaf abinda ya gabata ya shude wannan zai tabbata gare shi mutum ne yake mu'amala da yi ba amma bai san halaccinsa ba ko ayoyi kafin a saukar da waɗannan ayoyi ko shi bai masan da hancin wannan ayuban ba yake yi to a lokacin da ya fahimci cewa wannan abin ba kyau ba a ce masa ka je ka kawo dukiyanka nan duka banna tasu kudin haramun ne falahu ma abin da ya wuce nan ya wuce wannan ma yana daga cikin mahazinin islam din ne don allah ya ce afallahu amma salaf ya ce wa na ka ma ba aba'ukum ya ce illa ma kad salaf sai abin da ya riga ya wuce an gane laisa alal ladina amanu wa amilus salihati junahun fima ta'imu a wajen giya ba to kaga wa'annan anan ma haka Allah subhanahu wataala yake cewa falahu ma wa amuhu ila Allah da ke cikin wa amuhu lamansa wasu suka ce amuhu yana komawa zuwa ga riban ne masayin riba to wajen haramta wannan riba da kuma gaba ma haramcinsa ya dawwama haɓa ga ranan tashin kiyama wannan a hannun yake babu wanda ya isa ya bada wannan hukuncin yanzu da ya haramta kuma koyi zuwa gaba lamarin wannan a wajen Allah yake wasu suka ce wa amuhu yana koma zuwa ga masalab da abin da ya shude abin da ya riga ya shude nan na Allah ya yi muku afuwa to wannan fa a hannun Allah yake wasu a'a ga shi ainihin mai cin riban yake komowa sai ya zanto amuhu wajen Allah ya tabbatar da shi wajen nisantan wannan riba ko kuma zai sake dawowa wannan ba wa amuhu lamarinsa ilallahi ya zuwa ga Allah yake wa man ada wanda ya sake dawowa ada yakan zo da manan raja idan ya sake dawowa yakan zo da bimana istimara zarcewa akan abu to a nan ma suka ce ai kullun ladina gaban yan ta hayu qallahum ma qad salaf wa in ya'udu din idan suka sake zarcewa shi ake nufi to kamar anan wa man ada wanda ya sake zarcewa akan fa ulaika ashabun na in wadannan fa su ne yan wuta wasu suka ce wa man ada wanda ya zarce a cikin kafircinsa shine fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun za su sake dabbama a ciki amma ko ma ya dai wannan ayan akwai barazana a ciki akwai sautaswa a ciki ana maganan cin ba, amma ana maganan fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun mutun zai dabbama a ciki shi ya sa wasu suke gawa zarcewa a cikin kafircin ake nufi wasu ma suke ci a'a wa man adan nan mutumin da ya koma ya sake cewa innamal bai'u mislu ba. mutumin da ya sake komowa ya sake halarta riba kaga shi ya koma kafarci kenan fa ulaika ashabun na waɗannan za su zanto 'yan wuta ne kun fiha khalidun irin wayannan fa za su dawwama a cikin wuta Allah ya ce yamhaqullahu aiba duk wani wanda yake cin riba tunaninsa ya tara kudi kudin banza ta hanyar haramun da zai tara abubuwa guda biyu mutumin da yake caca yana so ya tara kudin banza ne mutumin da yake mu'amala da riba kudin banza yake so ya tara ta hanya mafi sauki ya zalunci mutane ya ci kudin su to tunanin wayannan mutanen menene ya tara wannan kudin shi kuma Allah na mu'amalantan wannan mutumin da aka sun zaton shi to shi ya za a nan Allah ta yamhakullahu aiba shi yana kokon ya tara su Allah yana rusar da abin da yake tarawa Allah da kansa ya ce yamhaqullahu Allah zai shafe albarkan duk wani riba Allah zai shafe kusa gusar da shi ya tafi ga wannan mutum amma sadaka da ake ga cewa kana bayarwa da shedan yake yi maka cewa wa ya'murukum bil fahsha yana umurtun ku da yanzu kada ku bada zakka kada ku bada sadaka hana ku yake yi sai Allah ya ce a bayan wannan ba zai sa ma dukiyanka za ta yi albarka ai shi ya zama masana duke cewa duk wanda yake da dukiya lalle ba da zakka in faka kika ba da zakka zakkan za ta fitar da kanta kun fahimci wannan ko ko daga fitar da ita ko ita ta fitar da kanta to kada ka bari zakka ta fitar da kanta domin sai kaga wasu suka ci suna ta aiki su yi ta yin mu'amala a cikin kasuwa mu'amalan da ake yi a cikin kasuwanni na farko za ka ga cewa ana cin riba a cikin wannan kasuwancin da ake yi ba maganar neman halal a haramun ake neman wujen ido a ishe ko ta ina haka ake ta yi sai a tara wannan dukiyar sannan kuma ga dukiyar ta kai nisabin zakka amma har yanzu 'yan kasuwa su kiba da zakka su danne wannan dukiyar su hauka su zauna shi ya za za ga galibi wasu 'yan kasuwannin zai yi wahala daga an yi shekara biyar zuwa goma lafiya ba a yi gobara a cikin kasuwa ba sabida me yasa ba sa fidda ainihin zakka na farko kenan sannan na biyu ba su daina ta'amuli da riba ba abubuwa guda biyun nan muddin 'yan kasuwa suna alaka da waɗannan abubuwa guda biyu ta kullum suna cikin ka tara dukiyan ta hanyar haramun ka kika ba da zakka gari ba a ciki ga rashin zakka sai ga 'yan fashi sun maka fashi sun ɓace dukiyarka. ko wata gobara ta tashi kaga ba ma dukiyarka ba hatta dukiyar mutanen da ke hannunka za ka ga cewa wai a ce gobara wuta ta zo ta kore kuma masu shi su zo su ce su ba su yafe ba sam ana rigima da kai a kai ga gaban a ga kotu a ina ne a kulle ka hankalinka a tashe yake tun farko da a ce ba kai ta'amuli da riba ba wannan abin ba zai shafe ka ba alkawari ne na Allah ya ce yamhaqullahu riba kuma yace wayubi sadaqat wanda yake ba da zakka ko sadaka mai kyau kaga ga cewa fitintunun nan ba za ta shafe shi ba wallahu la yuhibbu kulla kaffarin afif kaffa mai yawan kafarci shine ala wazni fa'al athim ala wazni e fa'il wa'annan siga ce min siyagil mubalaga ake cewa fa'alun fa'alun aw mif'alun aw fa'ulu fi kasratin an fa'ilin badilu fa yastahiqqu ma lahu min amali wa fi fa'ilin kallaza wa fa'ilin aka ibin malin yake cewa fa'alun mai mif'alun au fa'ulu duk fi gazatin an fa'il ne ismul fa'il shine fa'il <clears throat> ka ce katala katil in kace katal mai yawan kisa kenan hanga ne to kaga kafi mai kafanci kenan kafa mai yawan kafanci kenan waɗannan yana zuwa da wannan ma'ana <clears throat> akwai yana zuwa da ma'ana ta zuwa nisba wanda yake shi ba shi din bane a nan da ake nufi da shi wallahu la yuhibbu kulla kafarin innal ladhina amanu wadanda suka yi imani amil Saliha suka aikata kyawawan ayyuka wa aqamu salata suka sayar da sallah wa atau zakata suka bada zakka lahum ajruhum inda rabbihim su ma suna da ladan su ta musamman a wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim irin waɗannan mutane ba. ba su da wani haufi ba wani abin su wanda zai zo ya tada musu hankalin hankalinsu walahum yahzanun babu kunci da damuwa tattare da su haka Allah subhanahu wataala yake cewa <clears throat> Allah ya ci gaba da cewa ya ayyuhal Ladina amanu ya wadanda suka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wannan shi da karshen wa'azi da za a yi wa kowa duk mutumin da ya ce daga ittaqillaha shikenan ya gama yi maka wa'azi duk lafazi na wa'azi da mai wa'azi zai amfani da shi babu wani kalma ko wani lafazin da mutum zai amfani da shi kalima kwaya ɗaya amma ya shafi komai kama ittaqillaha annabi ya ce ittaqillaha haizu ma kunt duk inda kake ittaqillaha duk inda kake ittaqillaha wannan shine wa laqad wasayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha wadanda suka gabace ku wa laqad wasayna allazina utul kitaba min qablikum wadanda suka gabace ku aka ba su littafi ahlul kitab din nan su ma Allah ya ce mun musu wasici wa iyyakum da ku din nan na yanzu kuma Allah ya muku wasici me ne an taqullaha wannan lafazin ba shine Allah ya cewa annabi sallallahu ta'ala ya ayyuhan nabi ittaqillaha haka za ka ce ya ayyuhan ladina amanu ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa zaru ma baqiya min al-aiba ku ba duk abinda ya sauna daga riba kaga waɗanda suke irin su Abbas Khalid bin Walid a jahiliya suna bada da riba suna ta'amuli da riba sun ba da dukiyansu da dama lokacin da aka saukar da waɗannan ayoyi sai ya zanto suna da ainihin makudan interest dinsu da ya makale a hannun mutane ba su samu sun shigo hannu ba aka saukar da waɗannan ayoyi duk wani interest da kake da na riba da yake in ka ji wannan wa'azi shi kenan in wa'azin hancin riba in ya zo ma ka bar wannan wazaru ma ba kai amina riba abinda za ka garba shi ne asalin dukiyanka na baka dubu hamsin nan da ainihin wata biyu za ka sake mai domin da dubu sittin ga wannan goman na saman menene ya zama interest ne yi ba a'a ko kuma nan da wata daya ka mai domin da dubu na hamsin in fa a wata daya in ba ka mai domin ba kowanne kwana da za ka a matsayin dubu ɗaya gane ko a matsayin dubu biyu to kaga sai ya zagaya ma wata biyu zuwa uku to yanzu kana bin shi kowanne kwana ɗaya a matsayin dubu ɗaya, in wata biyu ne to kaga dubu sittin kake bin sa kenan dubu sittin din nan ya haifar da kuma wani dubu sittin da ba an fahimta to a nan lokacin da wa'azi zai zo ma dubunka hamsin na farko da ka bada wannan shi ne za ka ba amma in ta yanzu nan wanzan ba ba kai mina ba in kuntum mu'mini in kun kasance mu'mini kada ku gaba an gane fa in lam in ba ba ku daina ba abinda yake nufi mana in ba ku aikata abinda aka umarce ku na gujewa riba ba shine ma'ana fa'azanu bi harbin min Allah wa rasulihi fa'azanu anan ku sani ku samu yakini na cewa harbin an yi tankirin shi da a yi ta'azim wani yaki ne babban yaki su labawa in aka ambaci kalmar yaki sun sani saboda sun san zaman da suke yi irin yake-yaken da suke yi shi ai wanda kaga yana neman yaki sai wanda bai san meye ake nufi da yaki ba an gane a da ne amma yanzu don mai dugo ya zai fatan yaki ne bayan ya dandana ya gani zuhair ya cewa wa malhaku illa ma alimtum wa zuktum wa ma hiya an habil hadithil muwajjami mata tab'athuha tab'athuha zamimatan fa fadha idza da'aytumuha fatazami wa malhaku illa ma alimtum wa zuktum ai yaki ba komai bane sai da kun sani kun dandana kun san me ake rubi da yaki ibn al-qais a jahiliya yake cewa alharbu awwalu ma takunu fatiyatan tas'a bi zinatiha li kulli jahulin har zuwa inda yake ta hatta idza nabashat wa shabbaha muhawallat ajuzan ghayra zati alilin alharbu awwalu ma takunu fatiyatan yaki ba farko idan yaki za ta shigo kasa zaka ga sai ta zama budurwa da adanta da kwalliyanta za ta zo tana wucewa su kuma samari idan suka ganta sun ganta ta haɗu ga kwalliya ga kyau da wane ne tana ciki suna sha'awanta sai su tashi su bita suna bin yaki idan suka je suka riske ta idan ta juya ta ce yaya wallan ajuzan sai ta koma ta sake komowa tsohuwa tsohuwa ga bayan gashi fuska duk a ne da wane da wane da babu ado ba komai haka yaki yake shi ya sa masu hankali kullum babu wanda yake neman fitina amma yanzu wannan yakin duniya ake magana su ma zuba ba da Allah ya tafi azanu bi haƙin min Allah wa rasulihi yaki ne da Allah sun isa shi ya sa wasu magabata suka ce duk mai cin riba a ranar tashin kiyama za a ce ka je ka ɗauko makaminka na yakin da wa zai yaki hana yaki da Allah ba ka sani ba duk wani banki in kaje kana da interest a ciki ka tara dukiyar mutane kana mu'amala kana cin haramun amma matsalar a ina zai taso inda matsala za ta taso shine ga dukiyar ka samu amma sai a zo a ce ma kansa ya fito ma ko ta cuta wane ne sai an kai ga india sai an kai ga egypt sai an kai ga saudi wane ne germany haka za a kai ta yi ka yi ta kashe dukiyarka ba za ka warke ba hankalinka ba zai kwanta ba hankalinka ba za ta taɓa kwantawa ba to kaga wannan kai kanka fitina ne tun a nan duniya za ka gaba ka da kwanciyar hankali tun da allah ya tafi azanu bi harbin minallahi wa rasulihi mai cin riba akwai aiki a tattare da shi a gabansa shi ya sa zai hallaka shi hadisin imam muslim da ke cikin abu ya rawaito a cikin sahih muslim da annabi ya ce bu a saba'a al-mubiqat ku nisanci abubuwa guda bakwai masu hallakarwa a cikin akwai cin riba duk wanda zai ce riba ya hallaka amma fa wa in tubtum idan kuka tuba falakum wa usu amwalikum uwa kudin shine usul amwal wannan zai tabbata gare ku la tazlimuna la tazlimuna ba za zalunce ku ba la tazlimuna ba za ku yi zalunci ba na wajen ziyada ku zalunci mutane ku karbi intanet ba zai yi ba wala tuzlamuna kuma ba za a zalunce ku ba a hana muku uwa kudin ba zai yi ba ne uwa kudin ka yana nan a baka amma maganar interest shine abin da za a hana ma shine la tuzlamuna wala tuzlamuna dan Allah yin ba a musulunci ba ina za ka samu wannan kalli wannan jumlan la tuzlamuna wala tuzlamuna anan akwai jinas fa domin wannan shi ne zaman lafiya da ake nema a cikin musulunci wannan shi ne, la muna. kai ba za ka zagi kowa ba ba za ka ɗaki kowa ba ba za ka kashe kowa ba ba za ka ci dukiyan kowa ba ba za ka yi adawa da kowa ba ba za ka yi gaba da kowa ba la muna, wa la muna. ba wanda adawa da kai ba wanda zai zage ka ba wanda zai ci mutuncinka ba wanda zai ci dukiyanka ba wanda ce ka ba wanda zai zama ma da jini in ba musulunci wannan yanki a faɗa mu la tauna wa la tuzlamuna amma dan Allah ka kalli rayuwar musulmai yau a haka a rayuwarsu haka take a duniya muna aiki da la tazlimuna wa la tuzlamuna kai ma zalincin ƙasa a gaba shi wanda kake so ka da shi ma in ya samu dama ya zalunce ga yake so a rayuwar da yanzu muke Ko kowa inda mutanabbi yake cewa shi zulmu min nufusi fa’in in tajid dha'ifatin fa illatin la yazlimu az-zulmu min min nufusi kusan zalunci ya zanto neca ne tabi'a ne na mutum kowa by nature kawai azzalimi ne yana so ya zamu ya cuce ka azzulmu min shiyamin nubusi fa in tajid in ka zamu za'iffa wanda ya kama kansa ba zalunci fali illatin la yazlimu saboda wata illa ne ba a sanya zalunci kuma illan guda biyu ne wanda yake hana mutane zalunci ko dai ya zanto kana da imani irin waɗannan ayoyin faman ja'ahu mau'izatun min rabbihi fantaha falahu ma salabu amru ila Allah irin waɗannan ayoyin mutum ya ji ya daina zalunci saboda imani ko kuma ma bai ma samu hanyar zaluncin bane eh, ya san kafi karfinsa in ya zalunce sa zaka take zaka take shi to ba zai zalunce ka ba an gane ya so dama mutane ba sa zalunci ne saboda akwai folis akwai sojoji akwai kotuna shi ya sa wasu ba sa zalunci yau da a ƙasan nan polisawa sun daina aikinsu sojoji sun daina aikinsu alkalai sun daina aikinsu kotuna a rufe kowa ya je zauna haka wallahi da za ku ga yadda za su Ba ka isa ka ce ka mallaki dukiya a gidanka ba wallahi fale in tajid za'ifatin fa don wannan ne ko su da suka je suka zauna a daji su buya su sallako me za suka zauna a dajin bali illatin saboda wannan dalilin ne sun san muma muna da sojoji da polisawa kamar yadda suke da bindiga su ma suna da bindiga in sun zo za in suna cewa kule za a ce musu menene shi ya za suka zauna a dajin in ba haka ba wallahi za su zo ka'idar kenan az-zulmu min shiyamin nufusi fa in tajid za'ifatin fali an gane to wannan ba shi bane abin da musulunci yake nema a wajenmu kada ka cuci kowa kabo amma yanzu kalli yanzu kalli a kwanan nan yadda ake satan wayoyin mutane da ana marinawa yan yan mata da suke ƙarya ta fito da babban waya an ɗau ajiye a kunne ana tafiya ana ɗan zance da samaɗin wayannan wayoyinsu ake kwacewa amma yanzu kato da kai da wayonka ma ana kwace wayanka a gayin nan yanzu ba ka isa waya ka inda ta kai ashirin ba ka isa ka sa a cikinka ka hauke kina nan da nan kaje ba kamar sabi mani suke za ka ga mutum da kato da wayansa da komai zai zai cewa la yanzu aka ɗauke min a waya a ce bacci ake yi ne komai abin kuma ya yi yawa sabida su sani wannan ba shi kuma musulman ne ba goma aka kama a cikinsu tara zuwa goma duk musulman ne kuma ga abinda allah ya wa la ta zulimuna wala zulamuna wannan ka ɗauki wannan a matsayin ka'ida a rayuwarka ka sa wannan ka'ida ce ka gina rayuwarka a cikin wannan la ta zulimuna wa la tuzlamuna kar ka zalunci kowa ka kowa ya zalunce ka shi ya sa za ka ga magabata sun tuwa wallahi idan aka yi sai an nemi mai shi har kusan shekara za a ajiye duk abin da yake da kima wallahi za ka ga kusan shekara ake ajiyewa ana cigiya ana neman mai wannan abu amma kai yau yanzu da za ka sanci kuɗi har wani da murmushi za ka soma daga kaga kudi dimus a kasa wallahi murmushi za ka soma ba ka ma tunanin cewa ya za a yi duk da yanzu alhamdulillah ana samu ina ji lokaci bayan lokaci waɗanda suke da imani waɗanda sun gina rayuwarsu a babin latin zulimuna wa latin zulamun za ga in sun dauki makudan kuɗi da kayakin mutane a cikin 'yan nafiyar masu imanin sukan kai gidan tv za a je kullum ana ce lamuna ji to kaga wa'annan su sun huta sun yi aiki da abin da allah yake nema wannan shine gaskiya magana abin da za mu faɗa muku abinda addinin musulunci yake gina mutane a kai babu zalunci babu cuta babu cutarwa la ko alaihin alaihinna matan kuma a gidaje Allah ya ce ku daina musguna musu kada ku cutar da su la tudha'a walidatun bi a wala mauludun bi waladi wayannan duk ko ta ina musulunci babu zalunci duk inda zalunci zai zo son zuciya ne ba a cikin wannan addinin bane shi ya sa waɗanda za ka gawa ba ma musulman ba in suka zo suka karanci littafin Allah za ka ga suna musulunta inda yau musulman duniya suna aiki da abin da ke cikin ƙorani wallahi ba a ma bukatan ba zai mun fito muna wa'azi radin waɗanda ba musulmai ba na tabbata muku sai sun zo sun shiga cikin musulunci a nan sai Allah ya ce wa in kana zo usrati aka samu wanda yake da kunci ba ya hau kanka aka ce wannan intanet ba zai yi ba shi wannan amma uwar kudin dole za a maida tun da falakun ma'usu amwalikum ina ba ta ana fahimta uwar kudin dole za a maida to wani shi bashin ya hau kansa yanzu ba maganar intanet ake ba uwar kudin ai dole zai maida wannan to shi uwar kudin babu a hannun shi yanzu to kai kuma intanet din aka ce ka yafe ba zai yi ba amma ka karbi uwar kudin da ka zo kuma ya ce ba da, kuma ka bincika tabbas babu kudi a hannun shi ya za ka yi Allah ya ce wa in kana wa in kana zo usra idan aka samu kana anan tamma ce akwai kana naqisa akwai kana tamma akwai kana za'ida a Ba fa zu min ma bi in yaktafi wa ma hunaki sun, wa naqsu fi haka ibn malik yake cewa fa'in kana zuwa bi ma'ana fa'in wujida idan aka samu kenan an gane amma za'ida ma za ta zo za tuzadu kana fi hashwin kama kana a saka ilma man kaddama, ma a saka ilma man kaddama za ta ma kana a saka kaga kana sai zanta za'ida ce fa in kana zo usratin fa naziya ay masa dako ila mai sara har zuwa lokacin da zai samu yalwa wa an tasaddaku inda za ku yafe ba khairul lakum in kuntum ta'lamun wattaqu yawman kufaji tsoron wani yini da tuja'una fihi ila Allah za mu da ku a cikin wannan yinin zuwa ga Allah ranar tashin kiyama sun ba kullu nafsin ma kasaba duk wata rifa za a cika ta ma abinda ya aiwatar wa hum la yuzlamuna su ma ba za a zalunce su ba subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah